السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد dama tambayoyi da yan uwa kamar ya zama ne Hmm. Hmm. sai ah, matsalar shan ruwa a tsaye ah, matsala ce da ah, akwai hadisai waɗanda suke akwai hadisan da suka zo na hannu mutum ya sha ruwa a tsaye sannan kuma akwai hadisai da suka nuni akan halacci wanda suke nuni akan halacci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam a tsaye haka zalika sayyidina ali radiyallahu anhu yayi alwala a cikin rahabar masallacin kufa sannan ya tashi zai shiga masallacin bayan yi alwalan ya sha ruwa yace don kusancewa sunna ce to akan haka waɗansu malamai wajen jam'i tsakaninsu su waɗansu sun nuna cewar wannan a shan ruwa a tsaye din asali shine shan ruwa a zaune shan ruwa a tsaye din sai idan ba zai yi mutum ya zauna bane da haka suka fassara shan annabi sallallahu alaihi wasallam na ruwan zamzam saboda a wajen ba zai iya ba waje ne wanda yake zai iya tsugunawa ya sha ba a waɗansu kuma suka tafi akan cewar wannan shan ruwan zamzam din da a hajjatul wada ne wannan ya nuna ya shafe hannun da ya zo na shan ruwa a tsaye a shan ruwa a hannun da ya zo na shan ruwa a tsaye kuma suka karfafa shi da hadisin ali ibn abi talib wanda wannan shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta biyu Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana malam idan mutum yana da fararen kaya da kuma wani kala wanne ya kamata ya sa ranar juma'a eh akwai su fararen kaya suna da matsayi na musamman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albisu min sayadikum albayad fa innaha afhar wa atyab wa kaffinu fiha mawtakum ku sanya farare daga cikin tufafinku domin sun fi tsarki kuma sun fi kyau kuma ku yi ma wato mamatanku likafani a cikinsu za a yi a yi mamata likafani da farin kyalle to fararen kaya su aka fi so a ranar juma'a amma A annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar yakan yi sallar an ruwaito yayi juma'a da kaya jajaye kamar yadda zo a hadisin albara ibn azib cewa bai taba ganin wanda yake mai wato gashi limma shine wanda yake tsakankanin fatan kunnansa da kafadarsa ba in ya sake shi a cikin tufa asin da asin ja wanda ya kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana hudu ba wato a kan mimbari sanye da wannan saboda aka taga wannan ya nuna yakan sanya kaya wanda yake ba farare ba amma farare in sun fi a kowanne amma dai ya zama to mutum tufar da idan mutum yana da tufa yana da amma kullum an saba ganinsa da ita amma yana da wanda yake ta kure akwati ita kuma ba fara ba to wace zai sa ranar juma'a ta kure akwati da ahsana siyar ahsani من min الثياب min ahsani siyabi أحسن ثيابه zo a hadisin Salman. ya sanya kayan da suka fi kyau saboda ka ko fara ne ko ba fara ne ba wanda suka fi kyau su mutum zai sa ranar juma'a to sannan wannan yace Allah ya yi wa malam afwa amin yace malam ka sha jan kunne akan masu yin transaction na ATM card a waje har kana ganin cewa zai iya bayuwa zuwa ga haramun tabbas mun wasu mun dena to amma ga shi yanzu idan ka zo za ka yi tafiya zuwa waje bacin ka cika dukkan sharuɗa da cbn ta bayar na a baka pta a za su baka ba sai dai ka ba sai dai ka ba su kudi mai yawa ko kuma su yi ta yaudarar ka har ka gaji ka haƙura sannan a gefe suna samo fasfot na mutane wanda ba tafiyar za su yi ba sai su dinga ungulu da kan zabo suna karɓa a junansu haka duk wani abu da babban bankin kasa ya ce a bayar kamar su medical school fees irinsu irinsu form wallahi ba za su yi ba yanzu haka su suna jinka to wannan ya za ka yi da mutane mutum a halal bayyan wal haram bayyin halal a bayyane yake haram ma kuma a bayyane yake to idan mutum ya dage a kan cewa sai ya ci haram ya za ka yi bishi yadda ba za a daina yi masa wa'azi ba kan cewa a ji tsoron Allah irin wannan abin kamar yadda aka yi na wannan na atm ɗin kamar wanda yadda ya ishara gare shi haka muka yi ta janyo hankali cewa mutane a daina ba a daina ba har ya kai aka zo aka toshe kofar gabaki daya ita ba wannan ana kan haka yanzu mutane suna samun sun bai da shi sana'a waɗansu sun mayar da shi ita ce sana'ar su yanzu su je su tattara suna neman masu tafiya waɗansu ba tafiyar za a yi ba a je a yi visa a kashe kuɗi a yi visa a haɗa baki da masu yin air traveling agent duk a sai ticket wanda daga baya za a zo a mayar da shi kuɗin da za a caje ka a caje ka yana ganin duk zai cinye a cikin wannan tun da za a ba da kuɗin. a kimar gwamnati a kimar babban banki shi kuma ya zo ya sayar da shi ya ci riba kuma duk wannan ai ba wani abu ne ke wallahi duk babban bankin ne shi ya kawo wannan abu duk babban bankin ne shi ya kawo wannan abu matsawar zai zamanto kan cewa ya tsaya akan farashi biyu na kudaden waje dole sai an samu wannan arbitrage wannan abu ne wanda yake monetary policy a bayyane take akan irin wannan kuma shi yasa da central bank din suka yi kokari kar a sami irin wannan idan dai zai zamanto cewar za su baka dala za su bayar da dala a naira 480 sannan kuma a waje ana sayar da ita a naira 650 ta yaya ba za ka bi dukkan wani mutane ba su bi dukkan hanyar da za su ba su samu dala a 480 duk hana wadda ka yi sai an je an yi saboda haka a gaskiya abin yana koma ya zuwa ga su kansu babban banki ne su suka janyo ake yin wannan abin sannan daga baya kuma su zo su yi abin da zai zo daga baya duk al'umma ta cutu saboda haka wannan ke dai mutum domin kada ka cutar da al'umma kai kokari ka tsaya akan haddin da aka baka tafiya za ka yi ka je ka amfani da kudinka ka saya idan ba za ka yi ba bukatar su in ba ka bukatar su to wannan shine tambayar idan za ke tafiya ta hakika babu gogi babu karya babu inguli da kan zabo za ke tafiya amma ba ka bukatar wannan kudin ba ka bukatar wannan kudin za ka iya samun wani wanda yake da kudin ya jo ka sayi dalar sannan ya biya ka a kan amfani da wannan damar taka da yi za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba hmm? na'am saboda in ka tsaya ka duba cewa haƙƙi ne wannan wanda aka baka kuma ka cika sharaɗin don aka duba kan cewa haƙƙi ne wanda haƙƙi ne wanda za ka samu fa'ida da shi kuma kai tanazuli akan ba za ka samu fa'idar ba to amma sai ka sayar da shi ga wani to idan aka tsaya aka duba zahirin mu'amalar za a ce za ta halarta illa abin da ake gudu na kan cewa idan abin ya zamanto zai buɗe kofa na kan cewa kowa kuma a rinka yi yanda za ta zamanto kan cewa an wato ya zamanto har ya wuce iyaka ya wuce tasawuri har waɗanda ma ba sa bukatar ba za su cika sharaɗin tafiyar ba ko ba tafiyar suke nufi su yi ba sun yi to dama in dai mutum ba tafiyar yake so ya yi ba ya yi to kaga a nan wajen akwai abin nan akwai shubha a cikin wannan kuɗin da zai ci amma idan haƙiƙanin tafiyar zai yi haƙƙi ne wanda aka bashi wanda ya yi ba da shi wato ya sayar da shi ya samu kuɗi akan tanazulinsa da ya yi akan wannan haƙƙin ko akan mayar da wannan haƙƙin ya zuwa ga waninsa to a cikin irin wannan babu irin wannan a zahiri babu laifi inda hakikanin tafiya zai amma in ba tafiya mutum zai yi ba ya je ya yi wannan kawai ko dama can yana da visa irin masu irin vizar ingila ko masu vizar turai wanda kawai abin da zai bukata shine kawai a yi masa tiket ba tafiya zai yi ba sai je ya nuna wannan a bashi daga baya ya je ya sayar daga cikin kudin da ya sayar ya je ya biya a kamfanin travel agent kudin reissue a wato kudin tiket ɗinsa da ya mayar shi kuma ya soke ribarsa a cikin aljihunsa to wannan nau'i ne na algus kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man rasha falaysa minna wanda ya mana algus baya daga cikin wallahu ta'ala a'lam to sannan wannan yace Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam babana yana shaye-shaye da wasu mugayen halaye gashi muna da yawa a gida baya daukar nauyin mu ni sana'ar wanki da guga nake yi ina daukar nauyin gidanmu gaba daya amma sai a rika sace kayan wanki abun yayi yawa sosai na shiga rigima iri-iri akan kaya akan kaya suna bata sai na saka tarko akan kaya sai na kama babana ashe shine barawa na tsawon lokaci sai ya sayar yayi shaye-shaye da caca shine muka yanke shawara muka kai shi aka saka shi a mari shin malam mun yi daidai yin haka ko mun saba wa Allah akan yin haka na gode inna Allah inna ilaihi raji'un Allah ya yi muku wannan ibtila'i Allah ya yi muku wannan ibtila'i hmm. eh abinda kuka yi da abinda zai kawo maslaha ga mahaifinku wannan daidai ne domin wannan shi sanya shi a maridin nau'i ne na rehabilitation wanda ake yi bal mun ga cewa irin masu makarantun alkur'ani da suke sa yara a mari ana cin nasara na dakile harkar shaye-shaye ta wannan hanyar su. amma lokaci ɗaya waɗansu gwamnatocin jihohi suka zo suka kama a rufe waɗannan makarantu waɗannan tsangayu masu irin wannan ko ba su zo mana da abin da yake zai zama to shine mafi kyau ga wannan ba aka cuci al'umma wanda yake ni a ra'ayina wannan abin da ake cutar al'umma ake idan har wani abu idan akwai gyara sai a gyara amma ba a hana wannan abin da baki ɗaya ba tun da su abin da suke da shi na su abin da suke da shi na su na farko dai ga tsada ta fitar hankali sannan ba a samun biyan bukata domin waɗanda suke gado waɗannan wuraren su ne suke kawo ƙwayar ga waɗanda aka kai su aka tsare su a wajen saboda haka babu a waɗannan ƙoƙarin da kuke yi na ku saman ma mahaifinku magani na wannan fitina na wannan masifa da ta same shi duk wani ƙoƙari da za ku yi ba zai zama to kun yi ba bai zama to kun saba ma wato kun muzanta ko kun saba ma ko kun bakanta ma mahaifinku ba bal kun yi abin da yake maslaha ne a gare shi kamar yadda inda ɗanku inda ne za ku yi masa to haka in ma shi ma mahaifi ne yake da wannan bala'i shi ma haka za ku yi masa domin a ɗauki wannan matakin la'alla zai kai ya zuwa ga wato ya shi da wannan bala'i da wannan masifa Allah ya yaye masa Allah ya yaye muku wannan ibtila'i Allah ya yaye muku wannan ibtila'i اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka kabarin su akwai dan uwa wanda muke tare da shi akan wata bukatar sa muhimmiya muna roƙon Allah ka biya masa bukatar sa Allah ka bashi biya Allah ka bashi biyan bukata ka kuma bashi albarka a cikin abin da ka bashi akwai masu neman addu'a akan rashin lafiyar ƴan uwansu da mahaifansu muna ka Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma suke marasa lafiya ko su kansu ko iyalansu ko 'ya'yansu Allah ka ba su lafiya akwai waɗanda aka yi garkuwa da su waɗanda aka yi garkuwa da su na jirgin ƙasar ɗin muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su su kuma waɗannan azzalumai Allah ka san Allah ka fi ƙarfin su Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka kwato waɗannan bayinka ya rabbal alamin Allah waɗannan raunana ne Allah ka zamanto gatan su Allah waɗannan raunana ne kai ne da ƙarfi Allah muna roƙonka da ƙarfinka ka kwato su babu majibinci a gare su babu mataimaki a gare su in ba kai ba ya Allah Allah ka farraja musu Allah ka kwato su Allah ka amintar da mu Allah ka yaye wannan masifa Allah ka yaye mana wannan masifa Allah ka ba mu aminci a wannan kasa ta mu Allah ka yaye tsanani da ake ciki Allah ka yalwata mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah ka inganta arzikin tattalin wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana hauhawar farashi Allah muna roƙonka ka sa ayi yi zaben nan lafiya Allah ka fitar mana da shugabanni na gargari Allah ka fitar mana da shugabanni na gari ya rabbal alamin ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين